Yana bin jini da jijiyoyinsa da wata babbar manufa ya sa aka ɗauko masa ita, saboda sanin da ya yi na wace ce ita. Amma kuma sai abin ya juya, ga shi ya rasa inda zai fara nemanta. Yanke hukuncin bin Rafiq ɗin zai yi, ya same shi idan ya so sai ya faɗa masa inda ya kai yarinyar. Bashir, wani a ciki ya kira sunansa, da sauri ya ɗago. Kamar akwai abin da ke ka, ko? Ni? Nawa kawai stress ne, let's call it a day. ya ce yana miƙewa duk suka bi shi da kallo har ya fice daga wajen. Kai tsaye gida ya nufa ya faɗa saman gado tunaninsa na komawa baya. Zuwa wani lokaci da ya zama mafarin duk wata ƙiyayya da ke tsakaninsa da Rafiq ɗin. Rayuwarsa a bar so ce ga kowa domin tun da ya taso bai taɓa sanin cewa akwai wani bambanci tsakaninsu ba. Komai tare suke yi hatta abinci idan ɗaya baya nan sai ɗaya ya jira shi Su uku ne inda Rafiq ya zama na biyu Bashir ɗin ne babba, sai ƙaramar ƙanwarsu Maryam wato Mimi. Bai taɓa sanin akwai wani abu 'yan ubanci ba tsakaninsu don sai ya ce ma ya fi jin daɗin zama da Ammi a kan Hajiya da take mahaifiyarsa. Abin da ya kawo wutar ƙiyayyarsu shine ne yadda mahaifinsu ke nuna a koyaushe Rafiq ɗin ne a gaba, shine a sama a komai zai yi shi zai saka, haka kuma komai zai furta to Rafiq ɗin ne. Da farko Rashid ɗin bai taɓa kawo wani abu a ransa ba ko da Hajiya ta yi masa ƙorafi akan kan haka. Sai ya nuna mata hakan ba daidai ba ne. Shi tsakaninsa da ɗan uwansa babu wani abu. A hankali a hankali tana masa bita tana nuna masa yadda al'amura suke. Ya fara ɗaukar haske. Ya saka ido sosai akan komai yana bin diddigin su Kaɗan-kaɗan ya fara developing ƙiyayyar Rafiq ɗin a zuciyarsa. Sai dai duk da haka yana ƙoƙarin ganin ya danne abin da yake zuciyarsa. duk kuwa irin huɗubar da ya ke masa a kai. Rafiq ya taso da mugun son ƙwallon ƙafa da duk wani da da duk wani abu da ya shafi motsa jiki. Sosai ya ba da himma a kan kariya ɗinsa har ya samu ya cimma nasara. Nasarar nan ta taimaka wajen sake fitowa Bashir ɗin da waye Rafiq ɗin domin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya kuɗi mai ban mamaki. Har ya zamana duk wani abu na gidan to Rafiq ne ya yi shi. Hakan ya sake ƙara ƙaunar mahaifinsa a kansa, ya kuma nuna ƙarar cewa da fik ɗin dai akan Bashir ɗin, wanda a lokacin ya daɗe daga gama babu aiki sai ɗan bizines ɗin baban da yake taimaka masa. Zuciya ta ci gaba da ingiza share har mai soma yi wa Rafiq ɗin hassada sosai, wanda ta kasa ɓoyuwa har ya fara nuna masa ƙarara. Sharewa Rafiq ɗin ya kamar bai gani ba, ya ci gaba da ƙoƙarin ganin sun zauna tamkar yadda suke a da, sai dai an ce wanda ɗan ya riga ya yi ma ba baya jin kira. Haka ya ci gaba da nuna wa Rafiq ɗin kiyayya, amma yana sharewa yana ta ƙoƙarin ganin ya ɗinke ɓarakar da ke son kunnowa su Babban abin da ya saka komai ya taɓarɓare shi ne ranar da baban ya danka duk wata dukiya ta sa a hannun Rafiq ɗin. Ya ce ya ci gaba da kula da komai ba tare da ya saka Bashir ɗin a komai ba, sai ɗan abin da ba za a rasa ba. To daga nan ne fa komai ya buɗe, Bashir ɗin ya zama babu wanda ya tsana kamar baban da rafik ɗin. Ya kuma ɗau alwashin sai ya ruguza baban ya kuma sauko da rafik ɗin ƙasan ƙasa, ya zama ba shi da komai, ya zama abin kwatance a duniya. Tashi ya ya buɗe ɗan ƙaramin firij ɗin da ke ɗakin ya ciro kwalbar giya ya shiga sha babu ƙaƙƙautawa. Sai da ya sha sosai sannan ya ajiye ya kwanta yana surutai. Tafiya mai nisa suka yi tana maƙale a jikin ƙofar ko numfashi da ƙyar take fidda shi ta daɗi, shi kansa uban gayyar tun suka shigo bai ce uffam ba, hasali ma kansa a jingine yake ya rufe idonsa lokaci zuwa lokaci. Satar kallonsa ta yi daidai lokacin da ya buɗe idonsa ta yi saurin juyawa gabanta na faɗuwa, ganin yadda idanunsa suka yi ja sosai kamar irin na wanda ya yi kukan gaske. Gyaran murya ya yi, direba ya jiyo da sauri nearest restaurant? Ya ce a gajarce. Ok sir, ya amsa masa. Jiyo da kallonsa ya kanta. Ta matsa idanta da sauri ta hannun hannunta waje ɗaya. Kallon hannun ya yi sai ya maida kallonsa zuwa ƙafafunta. Yana tuna ɗazu. Babu isasshen hasken da sai saka shi ganin kafar sosai. Malama, jiyowa ta ta ɗan kalle shi kaɗan. Menene sunanki? Ya ce yana kafe ta da idanunta da ta gaza gane dalilin da ya saka su yin irin wannan jan. Aisha ta amsa kanta tsaye tana jin tsoron da take ji na raguwa kaɗan kaɗan. Aisha Aisha menene haɗin ki da Alhaji Muktar Ma'aji uncle ɗina ne. Ta sake ba shi amsa very good. Sai ya shiru yana jujjuya ta Me yasa Alhaji Muktar ya ɓoye masa alaƙarsa da ita ya kuma ɓoye masa gaskiyar auren. Ba ki da iyaye ya samu kansa da tambayarta. Girgiza kai ta da sauri hawaye na bin fuskarta. Oh, ban ce ki yi min kuka ba don Allah tambayar ki kawai ne. Na yi tunanin idan har kina da su ba za ki saka kanki irin wannan matsalar ba. Ko don su, kin san waye Bashir kuwa da har za ki yarda ku kai da shi a cuci bayan Allah? Tabbas da a ce kina da iyaye da ba za ki yi ba. Lallai ko dai sun yafe ki saboda ba za su iya da halinki ba, ko kuma ba sa raye. Ya ce cikin ƙonar rai ya rasa dalilin da ya sa yake jin zafin kasantuwarta dalilin Bashir ya santa. Gani yake kamar ba hakan ba ne, kamar a wani abu bayan abin da yake tunani. So yake ta yi masa magana ta ba shi gamsasshiyar hujjar da zai rike Idan har ina da iyaye, ba zan zama a bar wulaƙantawa a wajen mutane da dama ba. Da a ce iyayena na raye, babu yadda za a yi ka ganni a nan, har ka tuhume ni da abubuwan da ba ni da masaniya a kai. Da a ce iyayena na da rai, da babu yadda za a yi ɗaura min wannan ƙaddararren auren, bayan sun san burina na yin karatu mai zurfi. Sau ɗaya, sau ɗaya tak Baka ka ba damar kare kaina ba haka, baka ka ba damar jin abin da ya faru da ni ba. Na rasa mahaifana a cikin 'yan daƙiƙun da basu gaza goma ba, na kuma samu sauyin rayuwa a cikin 'yan awannin da basu su fi ƙyiftawar ido ba. baka da adalci, sam baka da adalci. Kuka ya ci ƙarfinta sosai, nauyin da take ji a zuciyarta mai girma ne, sai dai bai kai kwatankwacin tsanar da take ji tasa ba. Ta tsane shi da dukkan rayuwarta mutum ne shi mara adalci, mara kirki, wanda bai taɓa kyautata zato ba, baya kuma bawa mutum damar ya ji ta bakinsa. Balle har a samu mafita, ɗacin ransa da girman kansa su suka fi komai ɓata mata rai. Ba ta san sanda zuciya ta kwashe ta ba, tun bayan da ta ji ya sako iyayenta a cikin maganarsa. ta shata masa layi ta ajiye duk tsoro da kunyarsa da take ji kansa ne ya ɗaure ta mau ya masa ya kasa motsa ko da ɗan ƙaramin yatsan ne har zuwa sanda direba ya tsaya a ƙofar wani babban restaurant ya fita zuwa ciki bai iya cire kansa ba balle ya duba inda suke balle ya faɗa masa abubuwan da za su buƙata duk da shi dama komansa sananne ne a wajensu Wani abu ya ji ya taho masa ya haɗiye shi da ƙyar, yana bitar maganganunta wanda suke cike da ɗaci da tsantsar ƙiyayyarsa a cikin muryarta. Jiya ya kamar an ƙara ƙarfin gudun esin motar. Ya ji kansa na juyawa maganganunta na amsa kowa a cikin kunnensa. Bai gama tantance halin da yake ciki ba, ya dai ji ƙarar rufe ƙofar motar sannan ya ji an tayar sun bar wajen. Har suka iso gida, yana yadda yake idanunsa na kanta. Har lokacin kukan da take na shiga, har cikin zuciyarsa Aisha ya kira sunanta da kyar wani abu mai kama da tausayinta na taɓa shi sai a lokacin ya gane tun a lokacin dama tausayinta yake ji shi yasa ya damu da kasantuwarta ƙarƙashin mutum irin Bashir ya kuma rasa dalilin da ya sa zuciyarsa ta kasa karɓar hakan yake mata kallon wadda ta cutar da shi ainihin saboda hakan bata amsa kiran ba sai dai ta rage kukan da take sosai ta shiga share hawayen da ke bin da ke bin fuskarta. Da tafin hannunta, riƙe mata hannun ta yi da sauri. karan farko da yake jin irin abin da yake ji, I'm so sorry, kin ji? Ba nufi na ɓata miki rai ba, ba nufi na ki kuka ba. Na tsani kuka a rayuwata, don Allah ki daina. Ƙwace hannunta ta yi, tana jin kamar ya saka mata wuta. Raɗaɗin da take ji a zuciyarta ya yi yawan da za ta iya jure kusancinsa. Buɗe motar ya yi ya fita. ta ci gaba da zama a ciki tana jan ajiyar zuciya. Ji ta yi an zagayo ɓangarenta, an buɗe ƙofar sannan ya saka hannu ya riƙo ta. Ta yi sauri za ta ƙwace ya damƙe hannun sosai dole ta fito suka shiga takawa zuwa cikin gidan. Kanta a ƙasa tana kallon inda suke saka ƙafa. Tana ji suka hau kan stairs sannan ta ji sanda ya buɗe ƙofar hannunsa a dunƙule cikin nata. Sai da suka shiga ciki sosai wanda ke biye da su ya ajiye kayan hannunsa ya juya ya fita. Sannan ya sake da ta ɗan ja baya da sauri ta tsaya daga can gefe tana matse jikinta. Barin falon ya yi ya bi wani korido da ke ɗauke da ɗakunan barci guda biyu kowanne da toilet. Na farkon ya shiga ya kunna esin ɗakin bayan ya ajiye wayoyinsa a kan ɗan ƙaramin tebur. Ya kunna wata hita ya fito ya jawo ƙofar sannan ya buɗe ɗaya, shi ma ya kunna esin. Ya kunna wata hita ɗin daga gefe wardrobe ce kwaya ɗaya. Har ya juya sai ya dawo ya buɗe ta sannan ya rufe ya fita. dayar kicin ya wuce ya ɗauko kwaf guda biyu ya ɗaure su a sink sannan ya fito kwana. Tana tsaye a inda ya bar ta ta ɗan jingina da bangon wajen. Zuwa ya yi ya gota ta ya ɗauki ledojin masu tambarin restaurant ɗin ya wuce da su. Ɗakin farko ya fara shiga ya ajiye nasa sannan ya shiga ɗayan ya ajiye sauran kayan da kwaf ɗin da ya fito ya zo ya sake wuce ta ya haɗo kayan ci ya kai ɗakin sannan ya dawo inda take mu je ta yi masa banza ta juyar da kan da sake maimaitawa ya ta Ba ya son doguwar magana domin yana son ya zauna ya bubbuɗe maganganunta ya kuma san abin da ya kamata ya saboda haka sai kawai ya sake kama hannunta ya shiga janta tana turjewa har suka dangana da ɗakin ya buɗe ya tura ta ciki sannan ya rufe ya wuce zuwa nasa. Durƙushewa yi a wajen ta saki kuka mai cin rai, kuka irin na wanda aka fi ƙarfi, kuka irin na wanda ya rasa madafa, ya rasa komai da kowa, yake jin kamar rayuwarsa ta zo ƙarshe. Yana shiga ya zarce toilet ya fara yin wanka saboda yadda yake jin sa a kasalance. Wankan ya yi, ya ji ɗan dama-dama, sallah ya yi ya zauna ya haɗa black tea mai zafi ya shiga sha yana cin pepper ɗin hanta mai zafi. Ya daɗe a zaune bayan ya gama duk abubuwan da ya saba a ranar. Ya faɗa duniya tunani sai ga kiran Mimi. Suka yi magana ta ce masa za ta zo musu. Ya ji daɗi don dama ba ƙaramin misin ɗin ta yi ba. Ƙoƙarin samun free time yake ya je mata sai ga shi mata ce za ta zo amma ba da sanin baba ba. Lagos ɗin kawai za ta zo ta yi musu kwana biyu ta tafi don idan ya ji ba zai bar ta ba sam. Shi yasa ma ta shirya zuwa Lagos ɗin kawai don ba ƙaramin daurewa take ba da zaman can ɗin. Tashi ya yi tattara komai ya fito da su ya kai kicin, ya dawo ya wuce ɗakin da take ciki. Bai shiga ba don ba ya son ya dinga ganin abin da yake gani a idon ta game da shi duk da har yanzu bai gama gane ina maganganunta suka dosa ba. Bai kuma san a wane matsayi ya ajiye ta ba saboda a rayuwarsa shi mutum ne mara saurin yarda. zai yi wuya ya yarda da kai lokaci ɗaya amma idan ya yarda da kai to fa shi kenan he still don't trust her har yanzu ba kuma wai bai ji tausayinta ba ne ya ji saboda kasancewar ta mace mai rauni Sana she is very young and naive duk da ya hango tsantsar gaskiya a kwayar idanunta ɗazun amma zuciyarsa ta kasa yarda da ita Bashir zai iya yin komai domin ganin ya rusa masa rayuwa. Sharewa ya yi shigewarsa ɗaki ya kashe wuta ya addu'a ya kwanta. Da ƙyar ta tashi daga jikin ƙofar jiri na ɗibar ta ta ƙarasa wajen gada. Ta hau ta kwanta ta ja blanket ta rufe harkanta saboda wani irin zazzaɓi mai zafin gaske da ya rufe ta. Lokaci ɗaya bacci ya sosai don har sai da ya kusan makara sallah. Ta ciye da sauri ya ɗauro alwala ya wuce masallacin cikin gidan don har sun kusa yin a ɗaya. Bayan sun gidan ne yake faɗa musu yaya aure. Suka yi masa murna da fatan alkhairi suka kuma nuna rashin jin daɗin sanar da su da bai yi ba. Duk kuwa da sun riga sun san magana kawai dai abin mutane shi kuma ya faɗa musu ne saboda baya son zargi. Wajen ƙarfe tara ya gama shiryawa ya je ta windo ya ga motocin nan na jiya na nan. Ya riga ya kira mu da dama tun kafin ya taso. Yana tsaye jikin motarsa yana ƙara goge ta bayan ya gama motsa jiki ne ya dawo saman ya shirya. Sakin Curtis ɗin yi ya sa saka links ɗin kayan kasancewar Friday ce manyan kaya yake sawa saboda sallar Juma'a. Abincinsa na ajiye a fridge ya saka a microwave ya ɗumama. Ya ɗau black tea ya zauna ya ci, sannan ya goge bakinsa ya ɗauki briefcase ɗinsa da sauran tarkacen kayansa ya nufi ƙofar fita. Yana ƙoƙarin danne zuciyarsa da ke tunkuɗa shi zuwa ɗaki. To masu sauraro a nan za mu dakata. ci gaba kasancewa tare da ni Maman Al'amin.